الحمد لله على إحسانه وأشكره تبارك وتعالى على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه وعلى أصحابه وأزواجه وجميع إخوانه أما بعد فيا عباد الله إن الله رب العالمين إنما خلقنا لتحقيق أمر جلي واضح واحد وهذا الأمر هو أن نعبده لأننا خلقنا لهذا الأمر الجليل قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولذلك في هذه السويئة فوق المنبر إن خطبتي ستتمحور وتتدندن مع أحاديث السبعة سميت الخطبة وعنونتها بعنوان أحاديث النبوية للفرار من طريق الغوية أو الغواية عبارة عن أحاديث كما قلت سبعة نظرا للوقت لذلك أنا لو أخر فسأهرول إلى تلكم الروايات لعلها تجد آذانا صاغية وقلوبا وائية وأعينا مبصرة لأن الله رب العالمين أرسل نبيه محمدا لأن يتبع ويقتدى به ويهتدى من أطاعه رشد ومن تركه هلك وغوي وكلامه كلام لا ينطق عن الهوى لأن ربه علمه علمه شديد القوى إليكم الأحاديث بالترتيب الحديث الأول يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله صحابي يا رسول الله علمني كلمة لا أسألها أحدا بعد قال قل آمنت بالله ثم استقم الحديث الأول قل آمنت بالله ثم استقم والحديث أخرجه مسلم وابن حبان عن سفيان الثقفي رضي الله عنه لاحظوا الحديث الأول قل آمنت بالله ثم استقم نقول اهدنا الصراط الايش مستقيم الاستقامة الاستقامة إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الاستقامة قل آمنت بالله ثم استقيم شارب الخمر ليس مستقيما الذي يزني أعوذ بالله ليس مستقيما الكاذب ليس مستقيما النمام ليس مستقيما المتسرسل والمتغطرس والمتكبر ليسوا من المستقيمين اسمعوا جيدا الحديث الأول أما الحديث الثاني يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ثم خامسا ولا تكثر الضحك فإن يميت القلب فإن كثرة الدعك تميت القلب رواه الترمذي أنا جرته وهو حديث حسن هذا حديثي الثاني وقلت لكم عنوان الخطبة من أحاديث الهداية للنجاة من سوء النهاية هكذا العنوان دققوا أما الحديث الثالث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الله أكبر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ حديث ابن عباس في صحيح البخاري كثير من الناس يلعبون بالصحة أنت صحي لكنك تسرق تنام لا تحضر الجماعة ولا جمع ولا الجمعة وقتك هدر ثم فراغ أنت لست زوجا ولا إماما يرقى المنبر في كل الجمعة وقتك متوفر وموفر لكنك تلعب الوقت هو الحياة الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك أي أيوة والله الوقت إن الله رب العالمين أقسم بالوقت في أماكن كثيرة قال والفجر هذا وقت وليال عشر هذا وقت قال والشمس وضعها هذا وقت قال والعصر هذا وقت قال والليل إذا دشى وقت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الأنهار لآيات لأولي الألباب لأولي الألباب في سورة آل عمران من الآية 90 بعد المئة وقت وقت وقت وقت وقال أيضا اغتنم خمسا قبل خمس وقت في حديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك هو صحيح أو حسن وقال شبابك قبل هارميك ثانيا صحتك قبل مرضك ثالثا غناك قبل فقرك رابعا فراغك قبل الشغل خامسا الحياة قبل الموت عباد الله بارك الله فينا وفيكم هذا هو الحديث الثالث أما الحديث الرابع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تذروا نعمة الله عليكم حديث من أبو هريرة متفق عليه إن الإنسان إذا نظر إلى من فوقه في الماديات قل ما يشكر الله تبارك وتعالى ونعم الله عليك كثيرة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يقول الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بالشكر الإله فإن الإله سريع النقم أي أيوة والله أما الخديث الخامس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلأقها أو يلأقها هذا الحديث لابن عباس متفق عليه كثير منا لا يراعي آداب الأكل نزعم التقدم التقدمية لا التقصرية أنا أقول وبكل جرأة أقول هذا هو الحديث الخامس أما الحديث الصابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن من كان آخر كلام من لا إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر ولو أصابه ما أصابه رواه مسلم وأبو داود أما الحديث الأخير حديث الصابي قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا هو الصحيح ومسلمة لا يسيء زيادة من الناس بس ومسلم هذا الحديث أخرجه مسلم هذه التي أردت أن أسوقها إلى مسامعكم وهي عنوان خطبتي أكرر الأحاديث يعني أحاديث الهداية للنجاة من سوء النهاية هكذا أنونت وخططت وأسميت أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والنصر والنجاة والنجاة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah <clears throat> sarkin baiwa buwaye gagara misali mai kowa mai komai baya nema daga kowa kowa na nema daga gare shi baya bukata ka ba shi ko sha in ya ce mutum sai ka mutu in ya ce karayu sai karayu mai hankali wanda ya sallama mai sha-sha-sha su-su-su tarisa, sako tumaki ballo jaka wanda ya bi son zuciya shi Allah muna godiya gare ka tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta farin jakada annabi Muhammad wanda mace mai naƙuda ba ta taɓa naƙudan mutum irin annabi Muhammadu ba ba kuma za a sake ba mawaƙinmu yana cewa yana yaban annabi cewa ya kai waye kamar ka waye san asali ya naka waye samu yabo irinka tun Allah ya yabe ka ku duba ka ka ka tun wanda ya yake kama ya gaba annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi to muna gaisuwa gare shi da sahabban shi kirka kirkaka daɗaɗa gwaraza masu tsada da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa zuwan tashin kiyama bayan ka ƴan uwa masu albarka Allah ya yi mu ne dan bauta daga cikin bautar gashi nan mun haɗu mun cika a ɗakin shi don bauta mai ba lokaci ba ne mai tsayi na kutuba amma a gurguje sunan kutuba ta nasa mata suna a hadithul hidaya linnajati min su'in nihaya wasu ba duka ba ne min littabi'iz wasu daga cikin hadisai da zan koro su masu haskaka hanya ga mai imani saboda kubuta daga mummunan ƙarshe Allah ka samu yi ƙarshe mai kyau hadisai ne guda bakwai amma za mu yi la'akari da yanayin lokaci hadisi na farko a gurguje an sultano ke cewa ka ce ka yi imani da Allah sannan ka daidaita shi kenan faɗin imani abu ne mai sauƙi amma ka daidaita faɗin imani ya hana ka ƙarya zina caca gulma makirci kutu kitu fifi? to kana yi to mai amfanin faɗin ɗai ke hadisi na na biyu annabi na cikin sallama idan kana son ka fi kowa zama ɗan gari a gaban Allah duk sabo ka yi ban kwana da shi wane mutum ba ka yi ba shirka ba ka yi ba zina hatta sata jarabawa a jami'a karke malpractice karke karke jirafin ɓarawon satar amsa digiri ɗin wani ba naka ba ka je ka nemi aiki duk kwabo da ka ka ci kamaya kamaya da kajama kajama ba naka ba ne. guminka ya baka biyu kenan ya ce ka gode ma Allah kan abin da ya yanka ya baka sai ka zauna lafiya amma mai sawa ne ke da mota to shi ba kan shi sai na ga bayan shi sai daga bayan ka ka roƙi Allah ya baka mana magana ta kare ba biyu kenan na uku ya ce ka mutunta makwabcinka in kana son ka zama mumini grade 1 makwabci na da mataki uku ba zan faɗe su ba saboda babu lokaci na hudu ya ce ka sowa mutane abinda kake so makan ko da kafiri ne ka so mai iska mana ka so mai ruwan sanyi mana daga nan za ka zama musulmi na gaske na biyar ce ka daina yawaita dariya komai dariya yawan dariya na kashe zuciya hadisin tirmidhi ke cikin hadisai da nake so na koro su mai sunan khutba hadisan shari'a don kubuta daga hanyar halaka hadisul hidaya lin najat min su'in nihaya je ku sake duba su ku cross check it hadisi na na uku manzon sun ke cewa ni'imomi guda biyu mutane suna wasa da su wallahi lafiya yalwar lokaci yanzu inda ba mu da lafiya ai da mu za mu zan ba muna fmc hospital kawai amma ga mana to a kodan da yanzu haka musulmi ne yana ta ba zai zo kuma shi musulmi ne to shi ne ya ce ni'ima biyu mutum na wasa da su lafiyar jiki da yalwar lokaci kaga lokaci ba wasa da shi saboda muhimmancin lokaci Allah ya rantse da lokaci wurare da ya ce wal asr kaga lokaci wal shamsi ai lokaci ne wal laili kaga lokaci ne wal fajr kaga lokaci ne kike wasa da lokacin ka awa uku abinda ka iya haddacewa za a yi kwallo tsakanin man united da ashton villa a birmingham abinda ka sani kenan da manchester united da la liga alright abin da ka sani ce Allahu akbar fatiha mai rai tana shan wahala a bakinka baka jin kunya sai ka zauna a majalisi a tuku batsire kana ta ƙarya kana ta zuba kamar ruwan sama ya akhi duk kalma a rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibul mai afid hadisi na na gaba manzan Allah ya faɗa sallallahu ya ce ku dinga kallon waɗanda kuka fi su ku daina kallon suka fi ku game da samun duniya wa ka fi ka kalle shi kai kana da mota ni ku bani da ita to ka kalle ni don na kasa in za ka kalle mai motoci guda uku za gode wa Allah ba kalli karantarwar wanda ya fi ka samun duniya karka kalle shi in duniya ne kalli wanda ya kasa ka wani yana tafiya ne a footwajin ba volkswagen ba footwajin ka lura da kyau kafa yake takawa yana taka sayyada ka gana da volkswagen shi kuna da mai footwajin ku gane turanci na da kyau Gode wa Allah a gidan haya yake a kefi kana da gidaje guda goma amma kana hankoron mai ɗari ba za ka taɓa wa Allah ka zama bakin kaza za ce ka goge butulu hadisi na gaba ke amma dangane da bin Allah ka kallo wanda ya fi ka a kware da gaske ya haddace qur'ani to zan yi gasa da shi wannan ne filin competition fi zalika fal ya amma magana kudade ya eh, akhi kudi mai karewa ne hadisi na na gaba ke hadisi na na biyar manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wa sallama idan ɗayanku ya ci abinci kada ya wanke hannu sai ya tsotsa ya tsashi hadisin dan abbas cikin bukhari da muslim in ka ci abinci alamar wayewa ka suɗa hannunka tattaf ko ka bayar a suɗe maka wadda suɗe maka matarka in babu fa ya kai goro allah fi da kai daga tashin hankalinka matarka sai ka ce suɗe min yatsa amma in kuna zaman lafiya da ita ba na aka wata ya ka aito ashe dole ka zan lafiya da mata kakiyar suka ce in jariri ne ku suɗe mai kaga magana annabi ce manta da masu cewa ai ba wayewa ba ne suɗano kai ne ɗan kawai din bin annabi shi ne zama lafiya gare mu wannan hadisin kira hadisi na gaba a gurguje mun zan kusa yana cewa ku laƙanta wa waɗanda kuka ga za su mutu ku lakanta musu kalmar shara nan likitoci waɗanda suke kai marasa lafiya ICU intensive care unit to ku lura kai likita ne medical personnel kuna abinda suke kira heart compression CRP ko CRP cardiopulmonary resuscitation CRP mu abinda muke cewa da ku kun dinga danna kirjin saboda zuciya kusan ta fara daina aiki za a tafi lahira maza maza ku ba shi kalmar shahada ai wallah ku haɗa biyu ku yi compression amma ku ce wani ce ne la ilaha illallah la'allahu ya ƙol wa idha qalaha ya tsira manzon Allah sai na cewa wanda duk kalmar shi ta ƙarshe daga duniyar nan la ilaha illallah ne zai shiga aljanna wacan wata rana duk abin da ya aikata kuwa ya salam saboda likitocinmu ku san da wannan ku yi wannan profession naku na heart compression cprp ne cpr amma kar ku mance da faɗin kalmar shahada an yi da ni kwanan nan zoom a ƙasar waje ina gida malam wani ce combine the two ku yi cpr ku faɗi kalmar shahada cpr ta duniya ne don ya rayu wancan kuma ta lahira ko da guda biyun wanda kaga alamar zai bi maza maza ba shi kalmar shahada la Allah yuhdithu ba'da zalika amra hadisi na karshe in uwa masu albarka mun san sai yana cewa neman ilimi farilla ne akan dukkanin musulmi musulmi ibn hibba this summarizes my presentation and summarization that My topic of sermon today is named أحاديث hidayah للنجاة من سوء النهاية The prophetic narratives to preserve and save you from an ugly exit from this life, ugly end. Here we go quickly. Hadith number one, the Prophet ﷺ says, say I believe in Allah and maintain steadfastness. You want to be steadfast? No drinking alcohol, no adultery, no fornication, no backbiting, no character assassination, no mongering of people. No, no, no, no, no. That is hadith number one. If you want to maintain al-istiqamah. Narrative number two, he says, fear things forbidden. If you want to be most devoted, things forbidden, keep them from you. Number two, be contented. Whatever Allah gives you, be okay. Otherwise, you become ungrateful. Number three, respect your neighbor, you become a good morning. Number four, love for other people what you love for yourself. Regardless of geography, his ethnicity, man is man. Perchance he becomes a Muslim courtesy of good behavior. And finally, do not laugh excessively, hysterically. It kills your heart. You become heartless. That is hadith number two. Quickly, there are two classes of bounties and people are of lackadaisical behavior. Health and free time. Time is precious. Positive time utilization claims a good person. You waste your time on television, on social media, then you end up regretting one day. Be careful. Be careful. Death is cutting off all of us. Life is between DOB and DOD. DOB, the date of birth, DOD, the date of days. And you're going to be attacked by DDD, dropping down days. Ogdd going down there. Be watchful. Time is time. Al-waqt kasayf. Time is like a sword. If you don't cut it, it cuts it into pieces. That is my hadith number what? Three. Quickly, time factor. The Prophet ﷺ says, look at such that is under you. If somebody rank lower than you are. Look at him. Materially, don't look at someone that ranks higher than you are. You own a car, he has none. Look at him. Otherwise, we end up ungrateful. This is the message. My hadith number five, if you eat your food, don't wash your hand until after sucking or suckling your finger. It makes you civilized, Quranically guided, phonetically engineered. Don't think you are progressive. You are retrogressive if you don't obey these teachings. May Allah guide us My second to the last hadith is uh, prompt, know, prompt those dying to say La ilaha illallah. Somebody is dying visibly give him the last word. You can do your CPR, cardio, pulmonary resuscitation. It is okay, but combine the two. Because at the final stage, it bronzes it. He goes to the providential Tabarak wa ta'ala, so don't play with these, those of you who belong to the medical uh, line. Finally, seeking for knowledge is compulsory, is mandatory upon all the believers. Go to any part of the world. Seek for knowledge. This summarizes my presentation. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirk wal mushrikeen wa dammir a'da ad-deen. Allahumma arhamna. Allahumma arhamna. Allahumma afiqina lima yurdika ya rabbal alameen. al اجعلنا al المتقين al الخاشين المخت يا رب العالمين اللهم سلم نيجيريا من المصائب والقلاقل والفتن والاختطاف يا رب العالمين اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله